بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan yammaci na litinin 24 ga watan zulqa'ada a shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya daidai da ashirin a talatin daidai ga watan tara a shekara ta dubu biyu da goma sha uku. a ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami rahimahullahu ta'ala za mu tashi yau insha a tambaya ta da tamanin daidai inda yake cewa ma hukmi ma حكم المعلق اذا كان kana min نعم quran بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما حكم المعلق اذا كان من القران يروى جوازه عن بعض السلف واكثرهم على منعه كعبد الله بن حسين وعبد الله بن عمرو وعبد الله عمر. بن مسعود عبد الله بن عمرو نعم، وعبد الله بن عمرو نعم. وعبد الله بن مسعود نعم. وأصحابه رضي الله عنهم وهو الأولى لأموم النهي عن التأليف ولعدم شيء من المعروف يخصص ذلك من من المرفوع ولعدم شيء نعم ولعدم شيء من المرفوع الشرعي نعم يخصص يخصص ذلك نعم ولصون القرآن عن إهانته نعم. إذ قد يحملونه غالبا على غير الطهارة نعم ولئلا يتوصل بذلك إلى تعريف غيره نعم. ولسد الذريعة عن اعتقاد عن اعتقاد المحظور والالتفات القلوب إلى غير الله عز وجل والالتفات القلوب والالتفات القلوب إلى غير الله عز ولا سيما في هذا الزمان طف <coughs> wannan tambaya in ba mu manta ba a darasin da ya gabata mun faro maganganu umuman akan abin da ya shafi abubuwan rataye baki daya da ake ratayawa domin neman kariya domin kawar da wata cuta musamman abinda mutane suka saba rataye-rataye dominsa shine abinda ya shafi ko kambun baka da makamancinsa to yau abinda za mu tashi kansa shine waɗannan rataye-rataye duk mun ji a baya cewa shirka ne shirka ƙarama waɗannan abubuwan da ake rataya saboda nesanta mutane da suke yi daga tawakkali to amma abubuwan da suka shafi tamima laya menene hukuncin idan ya zama layan nan daga ƙur'ani aka rubuta mana ayoyin alƙur'ani ne aka rubuta to shi ne wannan tambaya ce ma hukumul idan ka kana min Alƙur'an. me hukuncin shi abin rataya wannan idan ya zama ƙur'ani ne aka rubuta a jikinsa shine a amsar yace yurwa jawazuhu an ba'd salaf ana ruwaito halaccin rataye irin wannan daga wasu daga cikin magabata an ruwaito cewa sun ce babu komai irin wannan abu ma'ana idan dai daga alkur'ani ne daga cikin wanda aka ruwaito daga gare su akwai aisha radiyallahu ta'ala anha akwai kuma abu ja'far muhammad ibn ali al-baqir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala suna cikin waɗanda suke ganin ba laifi idan ƙur'ani ne aka rubuta a iya ratayawa sai ce wa aktharuhum amma mafi yawan malamai alaman ihi ma'ana wanda suka halatta ɗin yan kaɗan ne mafi yawa sun tafi ga cewa haramun ne a rataya ko da wanda yake daga alƙur'ani ɗin yace ka abdullahi ibn ukaym kama abdullahi ibn ukaym wa abdullahi ibn amr ibn al-as kenan wa abdullahi ibn mas'ud wa ashabihi da abdullahi dan mas'ud da dalibansa kaman al-aswad ibn yazid da kuma alqama bayan su kuma kamar su ibrahimun nakha'i duk waɗannan an daga gare su cewa haramun ne a sa laya ko da ƙur'ani ne a jikinta saboda me ga abubuwa guda kimanin shida da ya kawo na dalilai wanda su ne suka sa waɗannan ɓangarori ko ɓangare na biyu daga cikin malamai wanda su ne suka fi yawa suka ce haramun ne a rataya laya ko da ƙur'ani ne a rubuce a ciki dalili na farko umumin nahi an ta'liqi domin hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya faɗi tamima umumin cewa man ta'allaka tamimatan faqad ashraka ya gabata mun karanta a darasin da ya gabata ko yawa hadisi ne kuma ingantacce cewa duk mutumin da ya rata ya layatu yayi shirka nabi sallallahu alaihi wasallam bai bambance a maganan nan tasa bai ce idan daga ƙur'ani ne ba haka ba ma'ana ya halatta ba shi maganar halaccin in daga alƙur'ani ne ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take ba mun gane yau wasu daga cikin sahabbai an sami wannan magana daga su na biyu ke na farko kenan na biyu yace wali adami shay'in min al-marfu'i yukhassisu zalika saboda rashin samun wani abu marfu'i an ce marfu'i ana nufin hadisi da aka dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qaulan aw fi'lan aw taqriran a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ko ya aikata kaza ko an yi kaza a gabansa ya ce ba komai irin kaza mana takhsisun wannan umumi mun san <clears throat> lafuzan shari'a muna ji a gun malamai suna ambatawa akwai lafazi am akwai lafazi khas akwai lafazi mutlaq akwai lafazi muqayyad abinda ake nufi da am shine gamamme wanda ya game in aka faɗe shi hukuncinsa ya game komai ma'ana misali a wannan lafazi na wancan hadisi da makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allaqa tamimatan to tamimatan akan ta hukuncin yake ai lafazi ne da ya shafi ko duk wata laya ta duniya ta shiga karkashin wannan sunan haka ne ko ba haka ba mun gane wannan shi ake nufi da lafazi am to idan ana so a cire wani ya kamata a samu taksisi shine sai a samu wani lafazi khas ko wani kauli khas ko fi'ili khas ko taqriri khas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama marfu'i an daga shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wancan abin da aka ce manta allaka tamimatan faqad ashraka to banda ta alqur'ani shine ma'ana wali adami shay'in marfu'in ko min al-marfu'i yukhassisu zalika don ba a samu wani abu marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake kebance wannan nau'i na alqur'ani din ba mun gane dalili na biyu kenan a littafin sa eh, ma'arijil qabul ya bude da wannan maganar shafuka da yawa nan ya gutsura ta <coughs> ya takaita ta ne a wannan yan maganganun kamar da muke karantawa kuma daidai abin da ya faɗa a can din ah, main za a iya cewa points inda yake so ya faɗa ko ainihin gundarin abin da yake so ya faɗa a dunkulen duk ya faɗa anan. amma buɗaɗawa da ƙarin bayani har da wasu labarai da ya kawo la'alla mu ji wasu daga ciki in mun zo kan inda ya faɗe su inda lokaci waɗannan duk bai faɗe su a ba na biyu kenan wali adami shay'in min al-marfu'i yukhassisu dalika an fahimci wannan na uku <clears throat> yace wali saunil qur'ani an ihanatihi kuma an hana wannan rataya layar koda ta alkur'ani ce li saboda saunin qur'ani kare alkur'ani an ihanatihi daga wulakanta shi nan yi bayani kuma da yawa daga cikin malamai sun yi bayani akan wannan dama cewa babu <clears throat> za ka samu mutumin da yake ya daura laya a jikinsa kuma yana kiyaye ta lokacin da zai shiga ban daki zai cire ta ba galibi ban sani ba a ko yanzu ƙila mutum ya ji ana faɗa ya fara amma galibi masu ɗaura laya duk inda suke da ita suke don suna tsoron duk abin da zai same su zai iya samun su a banɗaki zai iya samun su a ko'ina musamman dama banɗaki ma gidan aljanu ne ko ba haka ba zai ga idan ya cire ya shiga babu wannan abin to wani abu zai iya samun sa da fatan mun fahimci wannan da haka kaga ashe kenan an rubuta alkur'ani an shiga da shi banɗaki an yi haka ku ba ana kuma samun har yanzu kasancewar ana daura waɗannan layu sau da a wuyan yara ko a musu guru a sa layun da yawa guru na daura musu shi abin nan ƙugunsu haka ko yaro ko zai je kwanta kullum yana jikinsa tun jar fatan nan daga gurin baduku tana ja har sai ta juye ta koma baki da dattin jikinsa da kazantar da yake sawa kuma ya kwanta ya fitsari a kai kuma fitsarin nan lalle zai ratsa jikin fatan ne ta ba Alƙur'ani. Inda ƙur'ani aka rubuta to shi yasa lura da waɗannan sai malami suka ce kai ko da qur'anin aka rubuta haramun ne a daura ta saboda za a wulakanta alkur'ani sai ce id qad yahmilunahu ghaliban ala ghairi taharati domin kuwa galibi za su iya daukar wannan laya ba ma tare da tsarki ba shi ko qur'ani yana da kyau za ka ɗauke shi tare da tsarki duk da maganar malamai galibi akan wannan kammala wato ƙurani gaba ɗaya ne ba juzu'i ba kuma galibi wanda ake rubuta a jikin laya ba dukan qur'ani ake rubutawa ba ah, amma ana iya samu waɗanda suke yi da dukan alƙur'ani karkaramin musafin nan da ake bugu yanzu za ga wani zai nade shi ya zama shine tasa layar baki daya ko a rayata a kofar gida da makamancin waɗannan abubuwa sai ke cewa wannan kenan sai ce wali Allah dalili na nawa kenan na hudu ko yace wali Allah yutawassala bidhalika ila ta'liqi ghairihi kuma domin kada a samu dama a kai ga da wannan sanya layar da take an rubuta alkur'ani a ciki ta ba da dama a kai ga ta'ali'i rata rataye wani abu wanda ba qur'anin ba wannan kuma shine galibi a gun mutane da yawa hmm? galibi mutane suna rataye abu ma da ba san meye ba kusan layun ma za a ga yanzu sayo su kawai ake ko ready made kamar yadda ake sai eh, riga da hula galibi kawai za a ce maka wannan ta kaza ce baka san da me aka hada ba baka san da me aka hada ba ni abin nan ina primary na san naje kasuwa na so laya ta maganin wani abu <laughs> tun da dadewa kafin zo gida sai na ce ni koyo sai na ga me a ciki na buɗa da hannuna na farke ba komai sai rairayin ƙasa a ciki daga ranar na ce ni ko ba zan sake sa ba tun ina primary sai na kyamace ta kuma har yau da kaga wani abu ne da in ka bincika da kanka za a ga waɗannan ba ka san lokacin da me ko ba dukun nan ko wane ne me yasa ba ko malamin ne ma yake ko ba malamin ba tun da harkar kasuwanci yanzu an buɗe ta ta ko ina yi ake to Allah ya sauƙi a sannan ce walisaddi dhari'ati an i'tiqadil ma'aburi kuma domin a toshe kofa shine saddi zari'a toshe hanyar yin sakaci a addini kada mutane su samu damar i'tiqadil mahdhur a kudulce abin da yake haramun ne a kudulce shi daukar aqida mummuna <clears throat> mutum ya dogara ba ga Allah ba ya zama cewa an dauke masa tunaninsa da tauhidinsa ya koma wani abu daban sai ce waltifatil qulubi ila ghairillahi da kuma waiwayar zukata su juya su koma wani Allah subhanahu wa ta'ala abu kuma ta misalin da muka yi wancan karan bako? wanda galibi kuma da wahala ka samu mai daura layan da ba wannan irin abun a zuciyarsa ya daura ya zo ya ga te masa amfani ya ce yauwa ya ga ba te masa amfani ba shi eh, lalle fa na manta ne wannan abun galibi zai zo wa mutum wasallam to wannan kuma kaga ya dauke tunaninsa daga cewa Allah ne mai bada kariya zuwa ga cewa wannan layar ita ce ke take da tasiri kuma mun yi magana akan hukuncinta asalin waɗannan abubuwa hukuncin su wace irin shirka ce shirka ce karama min haithul asl amma in aka yi itikadin cewa amfanin wannan laya ce take kawo ko abin nan sharrin laya ce take kawar da shi an samu me an samu shirka babba to Allah ya tsare mu to wannan abubuwa guda shida kenan da malamin ya ambata a can ya buɗe su sosai har yake kawo irin abin da wasu suke aikatawa ya ce a zamanin yanzu zamaninsa sa fa kenan malam hafiz hakami ya rasu a wajen ko 60 wani abu ko 70 wani abu tamu waɗannan don ba can baya yake ba yana ba da labari cewa waɗannan abubuwa da suka auku abubuwa ne da sun haifar da ana samun mutane sun buɗe wurare na dajjalanci dajjalanci shine yin ƙarya da irin neman kuɗi ta hanyar irin wani abin da ake cewa tsibbu irin da muke faɗin shi da hausa za su zo su yi wa mutum wata dabara su masa wani su dabaru sai ya ga wani abun mamaki ya bayyana daga gare su idan suka ruda shi sai masa wani rufa ido sai dauka abin da gaske ne to idan ya rude ya rikice sai su ce to in kana son maganin wannan abun kada ya zo ya same ka iri kaza to ga abu kaza sai su dau wannan laya ko makamancin wannan sai su bashi ko kuma su bashi wani abin da suke ce mu masa aiki a sa shi ya rika yin wasu abubuwa wanda yake akwai a komawa ga bautar aljanu da makamancin su Ah, na taba ku labarin irin wannan aka samu wani mutumi irin wannan masu abin dubar suka je wurinsa ko kuma masu wannan tsibbace-tsibbacen yana sai sa hannu ya taba cinyarsa yana dukansa a kan cinyar kuma babban mutum ne sai ga gadon gari ya fito daga cinyar sai zabura zai gudu shi ne sa hannu ya kama shi sai aka neme shi aka rasa sai ci to kaga ashe wannan ya nuna maka kana da abokan gaba suna nan su suka turo maka wannan shikenan sai ce to yanzu malam yanzu ya za'a. yi duk ya rikice shikenan shin fida masa ka'idojin sa ya karɓi sa ya tafi waɗannan abubuwan duk a ƙarƙashin waɗannan ake yin su hmm, da sunan cewa za a ba mutum ko taimako da makamancinsa sai a raba shi da Allah a raba shi da sa da Allah a raba shi da tauhidi da sa Allah tsare mu to sai ce wala siyama fi hadha zamani musamman ma a wannan zamanin kaga zamanin sa kenan shi da ke faɗin wannan ballantana zamaninmu da abin ya yi kamari ya wuce na wancan zamani shaguna ne ko kuma gidaje ne sanannu ana waɗannan abubuwa kuma mutane suna zuwa suna hasarar imaninsu kuma kama tsallake zuwa ga abubuwan da suka ci gaba fiye da wannan muni wannan wani ma za a samu da sunan addini kila yake yi ko zai ce maka karanta alkur'ani ko ka rubuta kur'ani ka sa yanzu abin ya wuce wannan abun wasu ya kai ga tsafi tantagarya irin na da ba musulmi ba harkar cultism da ake yi duk hanyar su ɗaya da irin waɗannan abubuwa ne a kowane nau'i na mutane musamman munan a afirka irin wannan harkar juju a ƙabilun wato ƙabilunmu na nan afirka da yawa akwai shi ya shahara shi ne kuma yanzu har ya shigo mana gun musulmi ana yinsa a zagaya mutane ana tsallaka wuta ana yanka naman mutum ana ci ana abubuwa dai ana shan jini duk wannan ana samun musulmi dan adam musulmi fa mai la illallah suna waɗannan abubuwa Allah madauki ya sauke wannan gaba ɗaya hakika fita ne daga addinin musulunci Allah ya kiyashe mu to sai yace kuma ma hukumul kuhani na'am ma hukumul hmm, ko da kafin mu je nan ba laifi mu je baitocin da malamin ya kawo da ya faɗi waɗannan hukunce-hukuncen idan talibin ilimi ya haddace su duk ya rike waɗannan hukunce-hukuncen in ka je cikin ma'arijil kabul a wannan babin yana cewa wa fit tama'imil mu'allaqati in taku ayatin mubayyinati fal ikhtilafu waqi'un bayna salaf fa ba'dhum ajazaha wal ba'd kaf wa in takum mimma siwal wahyayn fa innaha shirkun bighayri mayni bal innaha qasimatul azlami fil bu'di an sima ulil islami baitoci guda huɗu aka yi fada yace wa fit tama'imil mu'allaqati a cikin ko dangane da layu da ake rataya su sai ce in taku ayatin mubayyinatin in suka zama ayoyi ne ayoyin alkur'ani mubayyinat nan ya ce in taku in shartiya ce ko taku da asali takunu ne aka yi masa jazma saboda sharaɗi laman jazman kuma dama ko ta kun ko a ce ta ku duk wannan ya zo ana faɗinsa ayatin kuma shine khabarun ako abinan abin kai khabaru nam khabaru kana domin ismu kana ma'ana hiya al-ayatu ko al-mu'allaqat kai in taku hiya al-mu'allaqatu ayatin shine khabaru kana din kaga sai zama mansubi alaman nasba tunda jam'i na muzakkar a na muannas salim sai zama da alifun da ta'un shi yasa ayatin mubayyinatin kuma sifarsa sai sai falikhtilafu waqi'un bainas salaf in wannan abin da aka rata ya din na laya ayoyi ne aka rubuta na alkur'ani falikhtilafu to sabani waqi'un ya auku bainas salaf tsakanin magabata sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu fa ba'dhum ajazaha wasu daga cikin suwa salaf din ajazaha sun halatta ta wa ba'dhum wal ba'i wal ba'du kaf wasu kuma daga cikin su suka kame suka ce a'a sam shi ma'ana kaf hmm wa in takun mimma siwal wahyaini wancan kenan ya gama da wanda take ta qur'ani in kuwa ba daga wahayayni take ba in an ce wahayayni nan ana nufin qur'ani ana nufin da sunna yawa qur'ani ko hadisi sai ce fa innaha shirkun bi ghairi maini wannan to ita shirka ce ba tare da kokonto ba mainin ma'anarsa shakku sai ce bal kai innaha qasimatul azlami daidai take da azlam wato kibau da ake neman sa'a da su shine azlam yawa a wajen me da ya ce daidai take an ce kasima ma'ana ajinsu ɗaya da kasansu da ake sa su tare suke da al'azlamu kibau na neman sa'a sai sai wajen me suka zama aji ɗaya filbu'di an sima ulil islami wajen nisa daga alamun ma'abuta musulunci ma'ana idan mutum na wannan to ya yi nesa da ma'abuta musulunci hmm. ana nufin an gangara zuwa kafirci allah kiyashe mu to muje yace ma hukumul kuhan kuhan الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحوا إلى أوليائهم ليوحون ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون مع فيكذبون معها لا فيكذبون نعم فيكذبون معها مئة كذبة مئة كذبة مئة كذبة نعم كما قال تعالى هل أنبئكم على ما تنزل من على من تنزل أنبئكم على من تنزل الشياطين نعم تنزل على كل أفايك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي فيسلمها ومسترق السمع مسترق السمع ومسترق السمع فيسمعها مسترق السمع نعم فيسلمها ومسترق السمع هكذا لا فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا نعم بعد يجي أقول لكم نعم ويسمعها مسترق السمع نعم. ومسترق السمع هكذا بعضه نعم. فوق بعض ويلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان السائل أو الباهي فربما أدركه السحاب قبل أن يلقيها يلقيها نعم نعم قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيك فيكذب نعم فيكذب معها مئة كذبة كذبة نعم آه، ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب ضرب ضرب الرمل نعم ضرب الرمل وهكذا الطرق وكذا الطرق نعم الطرق بالحصى طيب آه، وانت فيسمعها آه، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا لا نعم، مزومجي آه يأتي ما حكم الكهاني منين حكم bokaye a malamai suna cewa alkahinu abinda ake nufi da shi shine man yukhbiru anil ghaibi fil mustaqbal ko man yukhbir anil ashiya'i fil mustaqbal wa ba'dhum yaqul man yukhbiru anil ashiya'i fil dhamiri duk mutumin da yake ba da labarin abubuwan da za su zo nan gaba har wasu malamai suna cewa ɗaliban ilimi da yawa a nan sukan yi kuskure sukan fassara kahin shine duk mutumin da yake da'awar sanin gaibi ko abin da ya gabata ko abin da zai zo nan gaba suka ce ba haka bane abin da yake daidai shine wanda ke da'awar sanin abin da zai zo nan gaba ba a san shi ba shi ne ake nufi da kahin amma abin da ya gabata In dai har ya riga ya uku to dama itlaƙin sunan gaibi a kansa abure nisbi ne mai ma'anan nisbi duk abin da ya riga ya auku to dole akwai wani wanda ya san shi kasancewar wani ya san shi ya fita daga gaibi sai dai kai da baka san shi ba dangane da kai gaibi ne yanzu nan, muna zaune a cikin masallaci motocin da suke wucewa ta gaban masallaci yanzu ta bakin hanya duka a wurin mu gaibi ne ba wanda zai ce maka kala kaza ta wuce a cikin mu nan haka nan wanda ke can in ya wuce ya ji ana karatu bai san da waye da waye a nan ciki ba duk wanda suke cikin nan dangane da shi menene gaibi yau to abin da yake ya riga ya auku ana kiransa gaibi ne kawai nisbiyan amma ba a itlaqin gaibi a kansa amma abin da zai zo nan gaba to shi ne ake faɗa kahin shine zai gaya maka ga abin da ya auku ko kuma ya baka labarin abin da ke cikin damirinka abin da ke cikin damiri ana fa abin da ke cikin zuciyarka mutum yana zuwa sai a gaya masa abin da ke cikin zuciyarsa to wannan duk ana kiran mai wannan aikin kahin boka to me hukuncin su sai ce alkuhanu min at-tawaghiti su alkuhan wato bokaye suna daga cikin dagutai domin daga cikin tafsirin da ya zo na ma'anar dagutu akwai boka din mai da'awar sanin gaibi abinda zai zo nan gaba to boka abin nan tsagutu ne wahum sai su ne auliya ushayatin ma'abuta shaidanu shaidanu nan ana nufin mai aljanu yawa ana nufin aljanu su ne masu hulɗa da aljanu waɗanda suke bauta wa aljanu wanda aljanu suke ba su umarnin su yi musu kaza su yi musu kaza kuma su yi musu da su suke mu'amala mutane kuma da suke bukatar wani abu na biyan bukatar su suna zuwa wurinsu to su ne masu mu'amala da shaidanu allazina yuhuna ilaihim waɗanda su shaidanin suke musu wahayi ma'ana suke wahayi zuwa gare su ma'ana yuhuna ayyuhi shayatinu ilaihim zuwa gare su kama kala ta'ala kamar da Allah maɗuke ba mu labari wa inna shayatina la huna ila ihim. lalle shedanu aljanu layuhuna yuhuna ila In suna yin wahayi zuwa ga ma'abutansu kaga wannan nassi ne kurukuru cewa ashe shedan yana wahayi zuwa ga ma'abutansa kuma dama asalin iblis ana kiransa iblis saboda buyansa da kuma talbisin da yake wa mutane talbisi shine ya takuda maka addinin kai rikita maka lamari ka kasa gane shi saboda alkawarin da ya ubangiji cewa zai batar da mutane tunda dai har Allah madaukaki ya yi mai da shi abin da ya mai da shi to shi kuma alkawarin zai kau da mutane daga kan hanya ta hanyar mai ta hanyar jefa musu wasu wasi domin Allah subhanahu ta'ala ya ba shi kudurar ya shiga jikin dan adam ya kimsa masa wani tunani abin abinda baya tunaninsa sai a sa masa tunaninsa kunga zuwan mafarki mutum yana kwamatalar mafarki wadda har wani abu zai fito misali a ce ya zub da maniyi saboda a mafarki ya ga kamar yana saduwa da iyali da makamancin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana haza la yakunu illa min ash-shaytan wannan baya kasancewa sai daga shaytan shi yasa annabawa ba sa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin wannan irin mafarki bai taba mafarki a ce ya mafarki har ya zub da wani abu a ce yayi wanka ba wannan yana zuwa a cikin maganar da malamai suke yi ta tattauna shin maniyi najasa ne ko ba najasa ba sun tattauna da wasu malamai suke cewa dan me za a kafa hujja da hadisin Aisha da take cewa tana banbantare mani daga cikin tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yaje ya salla da shi haka malamai suka ce wannan ya nuna cewa ashe mani ba najasa bane to sai wasu ke cewa ai wannan a saboda mani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi kadai shi masu wanda suka ce ba ba bane suka ce ai ba zai yiwu ba domin in za a iya samun mani manzan Allah sallallahu alaihi shi kadai ne kawai in mafarki yayi idan ko na jima'i ne to dole da na iyalinsa mun fahimci wannan ashe tunda aka bamban aka bantare daga cikin tufa to gaba ɗaya aka cire da nasa da na iyali nasa ko ba za a same shi shi kadai ba tunda zai kasance ne shi kadai in mafarki ne shi kuma baya mafarki to kun ga a wannan gurin shine malamai suke cewa ashe kenan shedanu suna shiga su sawa mutum sarke sarke ya ga abubuwa irin kwama salan da mutum yake a mafarki an biyo shi da gudu ya fada nan ya shiga nan duk waɗannan shedan ne yake jawo su ba abu ba shi yasa daga cikin maganin su mutum ya rika kwanciya da zikiri ya kwanta da alwala Allah madauki na hana shi insha Allah irin waɗannan abubuwan sai tasiri daga shedan to shi yasa Allah madauki kira shi da sunan alwaswas me waswas me iya me kudurar ya sa maka waswasi a zuciya ya sa maka kokonto ya sa maka tunanin da baka tunanin sa da kafin wannan lokaci to wannan shine wahayin da yake sai ya sarkaka maka kai kaza kai kaza kamar yadda yayin annabi adam lokacin da Allah madauki ya sa annabi adam a cikin aljanna aljanna dai da sabanin malamai akan aljannar da aka sa annabi adam a ciki har aka hana shi ya ci wani abu na itacenta wacce aljanna ce wannan eh, jannatu adin din nan ce ko ko wata aljanna ce da tattauna malamai dai da fadi kauli rajihi shine lalle aljannan nan ce dai wanda aka sani jannatu adin Allah madauki ya shi a ciki sai ya ce masa ga wata bishiya can dan itacen da ke fitowa daga cikarkaci da shi da matarsa mai dan ya musu sai ya zo ya ce musu ai kun ga wata dabara ce aka yi muku Allah ya hana ku cin wannan ɗan itace ne ba don komai ba sai ya san cewa in kun to ko dai ku zama mala'iku ko kuma ba za ku mutu ba da haka in kuna so ku zauna a wannan daɗin kar ku mutu ku ta cin daɗi to kawai ku ɗanɗana wannan ku ci kawai za a bar ku ba za ku mutu ba Ɗan adam shi kuma yana son kar ya mutu musamman a cikin daɗi to wannan maganar da ya sa musu ta hanyar wasu wasi ya sa musu fa waswasa ilaihi shaytan haka Allah mu duke faɗa ko a wani wurin fa'azalla umar shaitan to sai ya yadda da wannan kuma je aikata wannan abu Allah maɗauki ya sauko da shi da matattasa daga aljanna aka sako shi duniya maimakon abin da zai ci cikin daɗi ya yaga kawai ya ci duk abin da yake so ya samu mai daɗi Allah maɗauki ya ana wannan sai koma sai an sha wahala sai an yi aiki sai an yi noma sai an yi kaza da kaza kamar da muke ciki yanzu duka kuma a cikin kaddarar Allah haka ya rubuta da za a to wannan dai hanyar da shaidan ke yin wasu wasi kenan sannan ana kiran wasu nan na shaidan ko masu ana kiransa masu ana kiransa kuma har yanzu A takbiti kamar da yake a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas waɗannan da suke cin riba ba za su tashi ba ran tashin alkiyama sai irin tashin da mutumin da shaidan ya shafe shi ya buge shi ya masa bugu irin na shafa wannan ya nuna ashe shaidan da zuriyarsa aljanu suna taɓa ɗan adam suna shiga jikinsa daga wannan duk nasoshi ne da suke mai da maganar waɗanda suke ganin cewa wai aljanu ba sa shiga jikin mutum wannan rashin karanta nassoshin ƙur'ani da fahimta su ne da kuma maganar malaman musulunci da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau don haka akwai wannan alaƙa tsakanin ɗan adam da shaiɗan ko aljanu in an ce ah, shayatin ana nufin zurriyarsa kamar da Allah muke kira su a cikin alkur'ani innahum yara innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum lalle shi shaiɗan da shi da kabilarsa ma'ana da shi da zurriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su ashe Allah muke ya baiwa shedan da aljanu kudurar su ganmu a halin da muke wani abu bayan mu ba mu gansu ba to muje sai ce wa yatanazzaluna alaihim kuma su waɗannan a kan waɗancan mutane suke sauka a kan zuwa muna zancen zuwa yi fitar da muka yi na ɗanyi wani zancen ya fi da mu daga layin siyakin zancen mu ko muna magana bokaye ne bokaye su ne ma'abota shaiɗanu waɗanda shaiɗanun suke mawahayi to su ne kuma waɗanda shaiɗanun suke sauka gare su suna sauka gare su suna gaya musu labarai sai sai wa yulquna ilaihimul kalimata min sami suna jefa musu wata kalma daga abin da suka sato jinta abin da suke jiyowa Allah madaukaki ya ba da damar shedanu sukan yi sama garin su je su jiyo in ana ba da wani umarni daga sama su ji lokacin da mala'iku suke sauka da umarnin Allah subhanahu wata'ala sai shedanin nan su sato magana shine ake nufi da mustariqus sam'i mustariqus sam'i shine mai satar ji wanda zai saci jin maganar da ba a so ya ji mun gane wannan to su kuma kamar da malamai suka tabbatar gwargwadon ayoyin alkur'ani kasance Allah madauki ya sanya taurari a sama nan ya hana su fita daga sama ta daya iya saman nan da muke gani iya nan suke iya zuwa sama a sama'ud duniya iyanan suke zuwa to amma daga nan za su samu damar da za su ji wani da abu daga bakin mala'iku to in suka zo sai su hada shi da ƙarya guda ɗari sai su gaya wa boka boka sai amfani da wannan gaskiyar da ya ji daga bakin waɗancan mutane ko aljanu sai ya wa wanda ya zo wurinsa ya masa wata dabara sai ya ɗauka gaskiya ne sai kuma ya ta share masa ƙarya har guda ɗari ɗaiɗaiɗaiɗai akai akai akai akai da fatan mun fahimci abu to shi ne abin da zai kawo mana ma a hadisin da zai zo sai ce fa yakdhibuna yakdhibuna daban yukazibuna daban an ce yukazibuna suna ƙaryatawa nan ana zancen yin ƙarya ne fa yakdhibuna sai su yi ƙarya ma'aha tare da wannan gaskiyar da suka jiyo sai su yi ƙarya nawa mi'ata kizba wato ƙarya guda ɗari kama ƙala ta'ala kamar da Allah maɗuke ba mu labari hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin afim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun su waɗannan Allah maduki na cewa hal unabbi'ukum ala man shayatin shin dan ba na ba ku labari ba akan su wane ne ne shaydanu sukan sauka ba ne waɗannan mutane ne shaidanu kan sauka a kansu tanazzalu ai suna sauka ne ala kulli affakin akan kowanne makaryaci asimin mai zunubi makaryaci mai yawan karya shine affakin domin ifk shine karya yawa affakin mai yawan shararata mai zuki ta malle asim mai yawan zunubi yulquna sam'a suna jefa ji ma'ana suna jefa abinda suke jiyowa wa aktharuhum kadhibun kuma mafi yawan su makaryata ne ko wannan nassi ne na alqur'ani cewa suna jin wani abu kuma mafi yawa ƙarya suke faɗawa mutane abin da suke ɗaukowa na hakaitowa na tuna wata kissar wani mutumi da aka taɓa sa da ya taba da'awar annabci irin mutanen nan ne da suke ba da su masu zuhudu masu gudun duniya da takashufi a wata rana kawai sai ya fara ganin shaidanu suna zuwa masa suna kawo masa wasu abubuwa yana ganin mafarke-mafarke har yana jirin labarai shine wata ranar aika wa mahaifinsa mahaifinsa malami ne alkali a wani kauye can a baya aka yi wannan wajen karni na hudu Shi ne sai babansa yake ce masa ai shaidanu ba za su zo maka ba domin ku shaidanu suna sauka ne ala kulli affakin athim sai kawo masa wannan ayar sai dan haka ka ci gaba da abinka shi kuma sai ya rudu tun daga ranar nan sai ya ce mala'iku ne suke zuwa masa har yadda awar annabci shine aka zamanin ba karni na hudu ba nake fidi kuskure zamanin sarki a wannan Abdul Malik ibn Marwan farkon daular Umayya Abdul Malik ibn Marwan ya aika a kamo shi saboda irin abin da yake yi ya kai ga shedanin sun kama shi sosai yana suna hulɗa da shi har yana abubuwan mamaki mutane suna gani Shi ne aka tafi kama shi aka kamo shi aka sa masa sasari a hannu da kafa ana fitowa da kurkukun za a kai shi gurin sarki a yi masa hukunci a yi abin da za a yi kawai sai sarkar duk ta faɗi daga hannun da kafa to sai ce yana ganin mala'iku sai nuna wa mutane sai ga mutane suna yawo akan doki kuma mutane su daga idansu su ga mutane suna yawo akan doki a sama fi'ilan to shine yadda awai cewa shi fa annabi ne to shine abdulmalik bin marwan ya kira malamai suka zaunar da shi aka tattauna da shi kai waye menene me kake gani ya faɗi labarin abubuwan da yake gani sai ce ai shi ma annabi ne daga cikin annabawa da aka tabbai shi ne ma'aisa abdulmalik bin marwan ya ce a je a yanka shi a kashe shi domin ko ya tabbata makaryaci ya shiga cikin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari dajjaluna thalathuna makaryata guda talatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa kafin tashin alkiyama za su zo kowanne yana da awar cewa shi ma annabi wannan an yi shi a wancan zamani don haka shi danu ba abin da ba sa yi shi yasa ake magana cewa mutane mu daina karyata sihiri cewa ana yi yana yi yana yi gaskiya ne ma'ana yiwuwarsa ƙarya ne ma'ana laifi ne hukuncinsa amma maganar ana yi yana yi tsafi ana yi yana ci gaskiya ne karka ƙaryata yauwa ko bai zo kanka ba wata ran Allah madauki da ya kiyaye kar a ce wata ran za ka ganshi insha Allah Allah Allah tsare mu daga ganin wani lamari irin wannan a takeice dai masu yin sa da wanda ake wa suna ganin abubuwa iri iri duba halin da mutane da yawa yanzu suka shiga sakamakon tsafa tsafa yanzu da ake musamman cikin harkar mata abin yayi muni yayi muni ran ne na tambaye akan wannan ba sai mun maimaita ba muna fata Allah madauki ya raba mu da waɗannan irin abubuwa to ya shiga ba <clears throat> yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi hadithi alwahyi a hadithin Abdullah Mas'ud na yadda ake saukar da wahayi din nan a cikin sa yana cewa fa yusmi'uha mustariq mustariq as-sam'i in an fassara wanda ya jiyo din yana gayawa ko kuma fa yasma'uha shi mustariq as-sam'i mai satar ji sai ya jiyo yawa wa mustariqus sam'i hakada da kuma wani mai jin ma'ana mai satar ji ya gaya wa wani mai satar jin domin kamar yadda sufiyan ya siffanta su ya sa yatsunsa haka kamar yadda muka gani da ha sai sa a tsakaninsu ya buɗe tsakaninsu cewa haka shaidanin suke yi tun daga ƙasa har zuwa sama wannan akan wannan wannan akan wannan wannan akan wannan wannan akan wannan har zuwa sama to kaga wanda ya jiyo sai ya gaya ma na kasansa wanda ya jiyo sai ya gaya ma na kasansa wannan shi ma na kasansa na kasansa har na karshe ya zo ya gaya wa boka ai ga abin da ake ciki shi kuma sai ya ƙara kariya guda ɗari sai amfani da ita wajen sihirin da yake mun gane wannan to shine sai ke cewa haka da, wannan haka da din malamai suna cewa ya tamilu an yakuna min kalamin nabi wa ya tamilu an yakuna min kalami abi hurairata wa huwa rawi alhadith ko ibn mas'ud a wata riwaya wa yahtamil an yakuna min kalami sufyan wannan riwaya ta sufyan ce mana zai yiwu maganar sufiyan ce domin ya zo a wata riwayar sufyan shi ke faɗin wannan ya buɗe hannunsa har ya wasafta ga yadda aljanun suke yi har su kai sama sai shi haka za ba'duhu fawqa ba'din su masu satar jidin nan wannan ya je ya gaya ma wannan haka za haka suke yi sashen su akan sashe dori dori dori dori har sama sai shi ha ila man tahtahu shi na farkon sai ya gaya wa na ƙasansa sun mayulki hal'akar sai shi kuma ya gaya wa ɗayan ilaman tahtahu shi ma zuwa wanda ke ƙasansa hatta ha ala lisani sahiri har na ƙarshen ya jefa ta a bakin akan harshen shi mai sihiri wato buka, awul kahin ko boka farubbama adrakahu Habu, qabla an yulqiha to la'alla a samu cewa taurari da Allah madaukaki ya sanya su a sama domin Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani ya sanya taurari don su zama ado kuma don su zama wato wuta da ake jifa da ita jifan ana jifan shaidanu ne masu zuwa satar wahayi shine irin harbin da za a ga ana harbin abin nan eh, kamar bashi wannan taurari suna yawo yana daga cikin abin da malamai suke faɗin cewa Allah ne ke harba irin wannan dan jifan shaidanu daga sato abin da ake gaya wa mala'iku su kawo bokaye mun fahimci wannan kuma da ya tabbata a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fala Allah zai iya yiwuwa shine farubbama adrakahu shihabu wannan wato bakin wuta ya kama shi qabla an yulqiha kafin ya jefa sai zama an kashe shi wa rubbama alqaha kila kuma ya samu dama ya jefa ta qabla an yudrikahu kafin wannan abin wuta din ya same shi ya kashe shi to idan bokan ya samu wannan fa yakdhibu ma'aha mi'ata kidba sai ƙarya guda 100 tare da wannan gaskiyar guda ɗaya da aka ga mata da aka ga masa domin sato ta akai Allah sa kun fahimci yadda abin yake gudana yawwa to sai yake cewa hadde zuwa ƙarshen hadisi yace al hadithu fi sahihi yana nan a cikin sahih bukhari bi kamalihi yadda yake a cike dinsa yana nan a fit tafsiri babu tafsiri suratul hijr yana nan dai kamar yadda malami ya ambata haka nan tirmidhi ya roto a tafsirin suratu saba da ibn majah a muqaddima yace wa awwalul hadith farkon hadithin yadda yake shine idza qadallahu al-amra fis samai idan Allah ya hukunta wani lamari a can sama to shikenan sai sai wannan abin da ya hukunta sai mala'iku su ɗauko sai su sa shi har kuma sai waɗannan shidanu su samu damar da za su saci wani abu daga cikin abin da ake gaya ma mala'iku sai ce wa min zalika daga cikin waɗannan abubuwa dai da suke aukuwa na wato kuhan aikin su bokaye akwai abin da ake ce ma alkhattu bil ardi zane a ƙasa ai mun san wannan shi ma yi ko yawwa khatin shine muke cewa bugun kasa ko yawa bugun kasa allazi yusammunahu darbar ramli a larabci suna kiransa bugu rairayi didde shine dai wa kaza at-tarq bil hasa haka nan kuma ana kiransa at-tarq bugu shi ma bugu shine tarq at-tarq shine ad-darb Bilhassa da tsakon kwani wato a rika amfani da tsakuwa ana zanen wasu abubuwa ko ana jijjefa su a dauki wannan asa nan a dauko wannan asa anan haka za a ga wasu bokaye suna yi masu zuwa gun boka dai alhamdulillah insha Allah babu ko dai a cikin mu anan su masu zuwan sun san suna ga bokayen wasu, suna iri waɗannan zane-zanen to dukkan su harka ce ta tsafi harka ce ta ƙarya harka ce ta nesanta mutum daga imaninsa ishe wani auhi da makamancin waɗannan al'amura to sai ce ma hukumu man saddaka kahinan mu je kan wannan قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها هو وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون قال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أتى حراقا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل له صلاة أربعين يوما لم تقبل له لم تقبل له صلاة صلاة صلاة أربعين يوما نعم طيب <clears throat> wannan babi shi kuma a dangane da mutane ne waɗanda su ba bokayen ba nan mun ji hukuncin bokaye hukuncin su dama sihiri ne Yau hukuncin su ɗaya da masu sihiri ɗagutai ne shi yasa ya gama bai ma ce bai faɗi ma lafazin ko kafirai ba domin in aka ce mutum ɗagutu to ya fi ƙarfin kafiri mun fahimci abin shi yasa kun ga ai cewa ma hukumul kohani to a ciki bai gaya mana hukuncin su kafirai ne kaza da kaza sai ce ai hum tawagit tawagit kuma ne ra'sul kufur to shine nan sai ke cewa to mutane su kuma waɗanda ba bokayen ba ba masu sihirin ba amma masu zuwa gun bokan me hukuncin me zuwa gun me tsafi mai zuwa gun mai sihiri a yi masa ko ma ba a yi masa ba a gaya masa wani abu ya gaskata gashi qala Allah ta'ala Allah madauki ya ce qul ya alamu man fi samawaci wal ardil ghaiba illa Allah ka ce la alamu al ghaiba babu wanda ya san gaibi daga cikin man fi samawaci wal ardi duk wanda ke cikin sammai da ƙasa kowaye wanda yake sama ko ƙasa to bai san gaibi ba babu wanda ya sani illallahu sai Allah ashe kenan wannan ya nuna mana ilimin gaibi a alamar boka shine da'awar ilimin gaibi kamar da muka faɗa da zo a ta'arifin waye boka mai da'awar sanin abin da zai zo nan gaba domin su suna kokarin su gaya maka wani abu da zai zo nan gaba cewa zaka yi arziki za ka zama kaza za zama kaza za zama kaza su binciko su ce an nuna musu to irin waɗannan shi ne, to Allah maɗuki sai yake faɗin farko ya kamata kai ka sani bokayen nan hanyar ilimin su dama ta hanyar aljanu ne abin abinda suke kawowa ɗan abu kaɗan za su kawo bokayen nan su kuma su je su yi ƙarya ana samun kuma ƙaryar hatta da gugun aljanu yauwa aljanu ana samun su da ƙarya sosai shi yasa mutum ya kiyaye masu harkar ruqiya nan da nan sai aljani ya ce kaza ai an tambaye aljanin ya ce kaza suna yin ƙarya ka kula karka zo kana gaskata waɗannan abubuwa kana kuma sa kanka cikin wani hali mummuna har mutum ya koma kuma hulɗa da aljanu da wasu abubuwan da suke ba daidai ba a takaice dai babu wanda ya san gaibi sai Allah wa qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu mabudan gaibi a wurin Allah suke babu wanda ya san su sai shi shi kadai lokacin da ake magana akan gaibi ana cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah za ga wasu mutane suna cewa dan me za a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba suna amfani da wannan kofar sai su ce duk wanda ya ce manzan Allah bai san gaibi ba to ya rage wa annabi daraja ana ji suna faɗa wasu ko tare da cewa ba dalili shi kawo wala daga ƙur'ani ba yawa magana ce kawai saboda sun eh, kamar da nake yawan ambatawa sau da yawa mutane idan mutum ya kama wani gefe gefen kuma aka ce nan ne alamar san manzon Allah take sai ga ya halatta wa kansa komai ya faɗa sai ce duk wanda ba irin wannan abin ya faɗa ba sai ya ce to baya san annabi wani daga cikin hanyar da aka same ta daga wurin wasu da ba musulmi ba a cikin musulmi kuma waɗanda suka kauce wa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna amfani da wannan damar da yawa misali yanzu a gun kiristoci in musulmi ya ce ai annabi isa ba dan Allah bane annabi isa ba Allah bane sai ka ji kirsa ya ce kaga ka rage wa annabi isa daraja ko ai haka suke faɗi yau alhali kuwa darajar ita ce a faɗi gaskiyar abin da Allah ya faɗa a kansa cewa shi ba ɗan Allah ba ne ba kuma Allah ba ne amma manzo ne na Allah bawa ne kuma na Allah to haka nan a ɓangaren manzan Allah sallallahu Alaihi in ka faɗi abin da Allah ya faɗa dangane da annabi nan sallallahu Alaihi nan kun bai kawo mana ma'ayoyin da ya faɗi wannan ya faɗa a cikin umumi ne ƙuruku da muna zancen shin annabi sallallahu Alaihi ya san gaibi ko bai sani ba akwai ayoyi قل لا أملك لنفسي naf'an, wala ضرا illa ما شاء Allah ne ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar ko a cikin suratul arafi karshen ta qul kace la a'lam la amliku li nafsi ban mallaka wa kaina naf'an wani amfani ba wala darran ko wata cuta in kun kude wa kaina ba yace illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so sai ce walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibi wannan magana yanzu bata isa ta nuna cewa bai san gaibi ba Allah ne yake ga annabi ya faɗi wannan walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibi lastakthartu min alkhairi da na yawaita alheri in ta taro alheri ba abin da zai same ni mummuna sai ce wa ma masani yasu babu wani mummuna abu kuma da zai same ni a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun ga abubuwa muna na sun samu gare shi hmm? yana sallah an zuba masa tumbi an je yakin uhudu an fasa masa haƙori aka ji masa ciwo a kumatinsa sai da aka sa baki aka tsotso wani wani abu na sarkar wato silken da ke kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi masa wani bugu ya shiga cikin kumatinsa aka tsotso shi da jini har wanda ya tsotso din Abu Dujana ya haɗiye jinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce furzar da jinin ya ce a'a ya haɗiye jinin nan kun ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka yi masa wannan inda ya san gaibi ana harbowa zai kauce abin nan ya wuce Shi ne ya je gun yahudawa yana neman bisa yarjejeniyar da suka yi akan cewa idan an kashe wani daga cikin waɗanda aka yarjejeniya da su ta zaman lafiya in musulmi ya kashe shi ba da haƙƙi ba to za a biya diya wajen biyar diyar yahudawa za su kawo taimako Manzala, salasama zai kawo daga musulmi a haɗa a fidda diyan nan lokacin da aka kashe wasu wanda daga cikin sahabbai ya kashe wasu mutum biyu daga wata kabila kabilan bani kilab a dawowarsa wata tafiya ya zo gaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce to ai waɗannan mutanen guda biyu da ka kashe suna da yarjejeniyar zaman lafiya a wurina don haka wajibi in biya diyarsu annan sallallahu Alaihi ya tafi gun yahudawa kan su kawo taimakonsu za a ba da wannan diya suka ce to zauna muna zuwa suka zauna da shi a gindin wata katanga yana zaune a nan ashe suna mitin a cikin gidajensu suka ce wane ne zai ɗauki wani dutsen kato mai ƙarfi ya rotso a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo ya gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka yi masa wahayi yana zaune tare da sahabai su ga ya tashi ya tafi kaga a lokacin aka gaya masa wannan da ba a gaya masa ba me zai faru wancan abu ya ashe kenan in ka ga ya fita daga wannan abu gaya masa aka yi in ku aka ce an gaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ilimi to ya fita daga gaibi tare da cewa wajibi mu san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa duk dan adam din da Allah ya halitta to bai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah ba daga an gaya masa abubuwan da ba a gaya mana ba amma waɗannan abubuwan in dai an gaya masa to daga ran da aka gaya masa sun fita daga gaibi amma duk abin da ba a gaya masa ba to sunansa gaibi hatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba za ka ce saboda kawai kana san manzon Allah sai ka ce ai da ilimin Allah da na manzon Allah ɗaya bane don in ka ce ya san gaibi abin da kake nubi kenan Allah ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sani akwai abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama bai sani ba Allah ne ke gaya masa asalin wahayin waye gaya masa Allah ne don haka ashe ba wai rashin girmama manzan Allah bane don an ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba a'a wannan shine ladabi ga alkur'ani shine gaskata alkur'ani shine fadin abinda Allah din ya fada alkur'ani in aka saba haka kuma sai a shiga wani babi Allah sauki yace wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu yace kuma wa qala ta'ala am indahumul ghaibu fahum yaktubun ko suna da gaibi ne ilimin gaibi daga nan suke rubuta abin da suke rubutawa wa qala ta'ala am indahu ilmul ghaibi fa huwa yara shi dan adam yana da wani ilimi ne na gaibi wanda yake gani ana bude masa yana gani duk wannan babu wa qala ta'ala Allah madauke na cewa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku sani ba duk waɗannan ayoyi suna nuna mana dan adam bai san gaibi ba wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam mi sauri mu kare yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata arrafan wanda yaje gun dan duba auka hinan ko boka fasaddaqahu ya kulu sai ya gaskata shi bisa abin da shi bokan ya gaya masa ko dan duba din sai ce faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ne sahihi abu dawud ya rawaito da shi ya rawaito shi fi tibbi babun filkahi. haka nan a cikin musnad na imam ahmad haka yake a cikin alhakim babul iman ko a kitabul iman kuma hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa duk mutumin da ya je gun boka bokan ya bashi wani labari kuma ya gaskata shi to shi din ya kafirce wa aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya ce man ata arrafan duk mutumin da ya je gun dan duba fasalahu an shay'in ya tambaye shi akan wani abu fasaddaqahu kuma sai ya gaskata shi lam tuqballahu salatu 40 yawman ba za a karbi sallasa ta kwana arba'in ba to malamai sun tattauna akan <clears throat> waɗannan hadisai dama an ba ku manta ba mun yi magana akan cewa wannan babi abubuwan da za a kawo asalin hukuncinsu shirka ce karama to wannan a zahirin hadisin wancan na farko an yi itilakin kufur haka ne ya ce wanda ya je gun ko ɗan duba ya gaskata shi to ya kafirce wa abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to suka tattauna wani kafirci ne wannan shin kafirci ne na zama ba musulmi ba ya fita daga addini ko ko kafirci ne karami nan ana zancen idan mutum bai yi abin nan din ba fa idan mutum bai tsafin ba ba kai kai tsafin ba baka ba da kuɗi a yi ma tsafi ba kawai an baka labari ka gaskata kun fahimci wannan yawa to anan shine wannan magana take tasowa to sai malamai suka ce wannan hadisin na biyu na cewa wanda ya je gun boka ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi ba za a karɓi sallarsa ta kwana arba'in ba suka ce to wannan na biyun ya fassara mana na farko cewa ashe ba kafircin fita daga musulunci ba ne domin da kafircin fita daga musulunci ne ba zancen sallar ma ta kwana arba'in ba za a karɓa ba gaba ɗaya ne ba za a karɓa ba ya zama ba musulmi ba sai suka ce to zuwa gun boka ya baka labari ka yadda kawai wannan ɗin shi kansa kafirci ne ƙarami ba babba ba saboda me da a ce kafirci ne babba to sallar kwana arba'in din ma gaba daya da ta bayan arba'in, da ta kafin 40 duk ta lalace ba za a karba ba amma kasancewar an ce ba za a karbi ta kwana arba'in ba shi ya nuna cewa karamin kafirci ake nufi wannan malam salih ali shek ya rubutu mai kyau akan wannan a cikin sharhin da ya yi a kitabu tauhid a tamhid yana da muhimmanci akan wannan Allah mu dauke samu dace dan haka ashe kenan amma me ake nufi kuma da cewa ba za a karbe sallar kwana 40 ba mun taba wannan zancen lokacin darasin arba'unin nawawiyya ana nufin idan kai kwana 40 din zaka zo kai qara'in sallar kwana 40 suka ce a'a kai ta tafi ba za a karba ba kai ta kuma ba abin da za ka yi ya mayar maka ita kun ga lamarin babba ne domin wannan sallah ce ta farilla idan mutum ya zo ran tashin alkiyama sai an duba sallar sa fa ta cika in bata cika ba me zai faru shine sai a duba wasu ayyukan sai a nemo in yayi na fulfili la'alla a mayar su cika wannan in ku babu na filfili ga waɗannan laifuka ga zuwa gumbo kayan ga menene sannan kuma ya rasa duk zuwan da zai yi duk gaskatawa da zai saya kwana arba'in kaga ashe idan aikinsa ne a rayuwa kullum yana zuwa ba san arba'in nawa za a yi ba to Allah mu dake sauki Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya ba mu haƙuri akan mai juriya da tawakkali ga Allah duk abin da zai zo mana na gittawa akan duniyan nan dai akan muje mu sai da imanin mu Allah ya hana mu yadda da wannan irin wasu wasin shedan Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna addu'a ta musamman Allah ya tsare mu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa abubuwan da suke faruwa a jihar Yobe ko da suka riga suka faru muna fata Allah madaukake dakatar da su haka nan a jihar Borno duk abin da ke aukuwa da duk kasan nan ta mu baki daya Allah muna roƙonka ka dakatar mana da waɗannan abubuwa ka tausaya mana kai mana rahama abubuwan nan mu fita daga cikinsu Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya masu kulla irin waɗannan abubuwa ya Allah kai mana maganin su kame da makircin su da sharrin su kansu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik <clears throat>